أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله وأومع لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه إلى جسده muna cikin bayani akan watan hukumun hukumar ru'afi hukuncin haɓo shi haɓo hukunci ne hukuncin a ɗaharatu habasin saboda mai bayani abinda ake kira ɗaharatu habasin watan alwasful ƙa'imu alwasful muƙaddaru ƙiyamuhu bi ainin najasati alwasful muƙaddaru ƙiyamuhu shar'an bi ainin najasati watan sifa wanda aka kaddatar da tsayuwarta ga hakikanin najasa shi aka ce mai haratu habasin a shekinin kaga idan ka yi hitsari wanke hitsari da haratu habasin na idan ya kasance akwai najasa ga tuwayenka ko jini ko wani abun da kasance bai da tsarki inda najasa ne wanke shi da haratu habasin na haka nan kuma tsarkake wurin sallar ka da haratu habasin na a shekinin kaga watan jasadul musalli mahamudul musalli makanul musalli wa'annan dukkanin su ɗaharatu habasin ne da tun haka ne a nan kaga jini ya shigo cikinsu jini shi ma ɗaharatu habasin na saboda haka haɓo ɗaharatu habasin na amma sai kasance shi na da hukumce-hukumce wanda kasance sun keɓance shi don haka kasance malam ya san mai da kusan watan bayanuka masu yawa a kai ne wanda ya haɓo shi na cikin wanda ya haɓo gabanin fara sallah ya gane akan hukunci ne sai kasance sai wanda ya haɓo cikin sallah kuma ya kasance jinin nan ya doge gare shi to kuma bayan ya doge gare shi to shi ka an kace a tammaha ya cika sallah ta haka nan da wannan din in ya kasance cikin sallah na mun yi bayanin inda haɓar tuhume gaba na shiga sallah in cikin sallah na shi da wannan hukunci na cewa shi cika sallah ta haka nan amma in zanna da ba mu ko in zanna da ba mu ko lako a tammaha ya cika sallah ta to shi na ce in bai jin tsoron lalacewa shi hidan masallaci to shi na sai malam ya ce wa au ma'a li hawfi ta'azzihi nan zamu tashi wa ma'a sai malai ce yayi ima'i li hawfi ta'azzihi inda shike jin tsoron jini shi ta shi aw talabihi saurihi la jasadihi wa au ma'a zai yi ima'i li hawfi ta'azzihi inda yake jin tsoron jini shi ta shi ashe kenan shi mai sallah zai yi ima'i saboda ni li hawfi ta'azzihi inda yake jin tsoron jini shi ta mishi watan bi hudusi maradin da faruwar rashin lafiya a ta hakuri buru'in au hudu muradin bi hudusi muradin da faruwar rashin lafiya au au hi ko karuwar rashin lafiya au a ahuru buru'ihi ko jinkirin wankewa wata yi to in ya kasance shi na ji tsoron wannan ababa guda uku to duk dai ima'i zai shi kasa shi ima'i ashe shaidar ce can a tamma ya cika sallah ta yi zai cika sallah bi ruku'i wasu jude zai yi ruku'i zai yi sajida amma wa'au ma'a zai yi ima'i ga sajada zai yi ima'i ga ruku'i da tsaye zai yi ima'i ga sajada da zamne saboda ni da a ta azihi yadda yake jin tsoron jini ya cuta mishi saboda faruwar rashin lahiya ko karuwar rashin lahiya ko jinkirin warkewa to in haka nan na kam zai yi ima'i amma in ba haka nan ba zai yi sajada shi ruku'i shi sajada to me ka sa hadi tsoron jini ya cuta mishi saboda son ka ce ka ka jima'i saboda jinanai sun kuyawa suka fi halittar ruku'i wasu jodi, cikin lokacin ka'a cikin lokacin ruku'i da sajada jini sun kuyawa shi kai to in ya kasance jini sun kuya jin tsoron shi cuta mishi wasu maluma suka ce to jin tsoron shi cuta mishi kashe duna akwai jin tsoron shi cuta mishi wata da azam wahala matsananciya to inda shi ka tsoron shi cuta mishi da azam rashin lahiya wahala matsananciya to wajibi na nan shi ima'i amma in ya kasance shi na tunanin jini na iya cuta mishi amma rashin lahiyar da sanya mishi ya kaɗan na ba mai yawa ba kuma dubi na shi ima'i to shi na ce wa'au ma'a ya yi ima'i da haufi ta'addihi saboda jin tsoron jini huta mishi aw tallafi shi sau haka hakanan kuma zai yi ima'i saboda jin tsoron lalacewa tuwahi ne da abin da kasance za da an dirhamin abin da kai dirhami wasu maluma suka ce ko da bai kai dirhami ba in dai tuwahin nan wanke suna lalata su to nan wajibi na shi ima'i saboda gudun kashi duka tuwahin su lalace me ka sa shi ima'i watan tsoron lalace tuwahi ne amma tuwahin da wanki ka batawa su aka wa